الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا <coughs> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah inna nabi safo shi ya rabiul awwali ijira nabi sallallahu alaihi wasallam da ya kowace da kobe tushi ba da guni lissafi daidai gani bai safo gwegi beni ya ce ya ba da shi da lissafi gibi ina na da izini Allah ga ya fi duniya shi tun na yi sayi muslim nan mine bo so ko yi da kitabul na nama ya gada babu fadli salati alal janazati wattibayiha babu da na gaga ya ci tarjayen ah? ba za ku? a to yi da babu yan babun fi kafanin mayiti babu yi le kafanin a ajiya rasu cinan ya disi ya guta na jani igikin hadisi ya kpaguni beshitan atushi babe ni ngabo igikin mukarrari dana ويقول حدثني علي بن حجر الإمام مسلم قال كراتو حديثنا بمن يولي قال علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر وصل حديث لك بمن علي بن مسهر قال حدثنا إشاب بن وروع وثم لا حديث لك بمن يولي إشاب بن وروعنا أنا أبي لك بابا بني وروت بن الزبير نعم an aisha da ana na aisha ne mumini jina na sallallahu alaihi wasallam qalat ugan udirija rasulullahi sallallahu alaihi sallam kana bijaje ni na udirija ay kuma la gadan eh lokacin ajili kafani yona ay kun la gadan fi hullatin idele ga hullana igan oge jagubo yo babiji ai kyoge da ne laƙe zuke babe ne laƙe ba ne babe jiwajin dazin a ce ga hulla yamani ya muyo yaman ba ti gege wuce zama wuce a cikin kube madina man je mai lugagan e yamaniya ko yamaniya ko yumuna fata ma na new deal butatu fani amfani idan nisa yi musulun bo anogaliya ga yamaniya na mana ni uje ga yamaniya na cida na yau waka ke beliwe ba ni ta ga mata da ya zunufi na biyar daga kin yamani wani ga ikwa gani biyu muna to a ga ngayi na tiye ba gini larabci wani sai bago a da kafin na ji a na binu sulalisallam na wuye je yaman kanat li abdullahi ibn abi bakri kanaman waya da wuce ba saliyo na ikita na bakar mai ga abdullahi na abdullahi na bi bakar wuga izanen waya da wuce ya ba saliyo na wuce shi a nasu lalisala mai tuli kafanin sun ma nufi a kano a wula gagajin kafanin a na da cike wuce be nufi a ti da wani wuce an wuce a na bilugu aluguji da kafanin kimna abdullahi wana wa kufina sallallahu na fi thalathati afwabin a cibin kafaniya na da gutan doci eh na mai da gutata wuce afwabi suhuliyo ga je ba mu to suhuliyo eh e yo ne je daga eji ne ga suhuli no yamani babu da wuce zai biyo bi ma'ana allahu aji amfani bai hula yana na aji amfani bai yana tasu daga yi manu gabu ya gewo ya jina ga su wula wani gewo so uci guta laisa safiya imamatin ajiron ya bi sallallahu alaihi wasallam mini ubwa wala kamisa mala ya wafawa so ya jadu ya guta badoji na na gayi fassara na mai albarin mu ita sajati ga ujje ga mu magaye wa ga wana uga mu gwa kuma ji ta ci ubo ga ya je na ga ne je guta ga gangan eh ro ni dabwa wa dabwa bai re na tafiliya ga gun babu no ga kakko aga la fassara bo diga a ne jirgina e je guta eh bambe lissafi ro ni ewe na dabo na ma a'a wuce fasara wuce ala eje wuta gayo kawai lissafi dabo ya ronya wa allah ya ala alaro ni kawa na ga idebe ya gan <coughs> a ah, man ce ga yi gaga faraka abdullahi lahulla abdullahi ganci daga na ijanin wula bayan ya hulla nan agwagwa bo bi ma ala kwa na bi ala dili kafa na amake wuje na eh un yayin fe lu ba de ra ka raka fe yu gyara ji ba da shi fakal ti ga o nu fiya daga ne jannan ga un fagulu jil ni ya nabi umar bi fata nan ga jil kafani yan mutum abdullahi ga jil ala jil na ya un kaga zanci sun makala jumace wuce ke bera a yi jeba ga lami yukan ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya danna wala ga ala bi da kafa na ya nabi amma billa jana to wuce ugwa gaga so kolle danne gu da darja na ga ji da kafa na ya nabi na da ce ina ba nabi ya na wa gowuya mutum wa ala ji da kafa na eh so Eh, alaji likafa ne a na biya wa fanu fiya kyata ta hunbe ga alaji likafa na ya wuna ina dai gwa na biya na gwa wuya ta sadaka biya kwelu wuji sadaka wale da wani gaga likafa ni suru yo ne jiya musulmi don da fajin hajjeli na izina wuyan manji ta tiwo buga da lokacin hajjeli na e buga da ba alajin hajjeli amma masalan da ci gaba ga wani da muhimmanci ga lautiya na kebna man lautiya yi na ga yi gida kan gi kele kafa ni gida kan gi yi na gida kan gi le kafa ni wuce waye na man shi ga gane gido kuna mile gana ja labe na ade bayani na bada kusa irin ibn musayyab wannan nun sai tabi shi wai gaggan idan ni kawai ya ji amfani ya gita kan yi tili kafa ni bo ake go bayanin da tafi da bai mamu ahmadu ga wajen ga su ga idan wace ko su a kawa idan ya gina daga kuna kana wajen ga san ga waccan kirka wa ku kya ni amma mutai mamu ahmadu ke lafiyar da tafi yi ga aka dalika falin ya ji zakan gi beje gute iri ne biya nun sana fala ba sale fi dabo mai albaru mi tattajaji gato ene yewa gana daga labban man ta ji zakan gi da nun sai ma kem na wayi nun sauye ji da kafa ne guta ya na a shiga ya biya ta gi zakan gi ina man wulajin wujja na ga ale nasin do ya da karara gaga ya tele kafa ni gi zakan gi ni waya dana ya ugba da wani gagan gwaye rikin ka ni gisa kan yau da nun tsaya so a lo asali kim na nun sa da kafa wani yi guta na ta yi gisa kan yau su yi guta gan na yi na yawa gana eh e na bambanci ka dabo na sabi rashe bide na sai ugba ga hukunci kira ni niyo so kun fa da yi ba ne ga ci bicinan sai mu karar ya baki cikin hadisi ya ba guni da shi tetu shi ba beni manye ga yin gam wa haddasana wa abubakar na bi shaifa ake ji karatu hadisi na da manya ne ga abubakar na bi shaifa na kala haddasana hafsu bin giyas kusa abubakar na bi shaifa mu ji karatu hadisi na da hafsu bin giyasi wabnu yaina da sufyan ibn uyayna da zaguba nuji karatu hadisi na bayina wabni idris da man ne gaga ibn idris na mai abdullah ibn audio kuni ya abu muhammad al-kufi manya bakar ibn abi shayba da guta da wannan wa abadatu ke da man ke jikatu da yun ya hadisi na da man gune yun ga abdatu abdatu ibn suleiman al-kilabi kuni ya abu muhammad al-kufi oke da man woro be man cici mini ba mu je wuji karatu da man guci kone yi man cici daga waki waki wannan gai waki ibn jarrah ibn malih ar-ru'asi ake da kuna abu sufyan al-kufi man guci da wannan na ibn abi shayba da karatu hadisin da yana ha ya da intikalin isnad wa haddathnahu yahya ibn yahya al'imam muslim gun ke ji karatu hadisin na be a zakama be manya ne ya yabi yaya nan ko dai a tujibi ko a tamimin tana tuyi na buna su kufa da yi kwala akbara na abdulaziz bin muhammad mutu ya yabi yaya gun ji karatu hadisi na be manya abdulaziz bin muhammadi man ga kullum tsaka ta la karatun hadisin an isham da bai shamu kata zijo yi gacin wulen kari kuma karius tori kuma karius zanawa ga don gaza di tewa na a yi lagutu kuma na lagutu wuce ta talibu ni ba geo man jayo ya manye imam muslim daga na lebu ni ba geo fata na a halin da mini kullum wannan waga da tori ku baki wanda wake legun zotari ku baki kina ngayi abdulaziz bin muhammadu so ada da gutsuwayi da gutsuwayi da ga ma na ya kullu wa domin mimli jami na damni kullu wana wai da tun da gutsuwayi na ta da gutsuwayi na ji karatu hadisi na da isha ibn urwai da azal isnad da isnad da nana ne kafa ne yi ni buka ni da wannan aka ga da isnad ne kafa ne ina taye ni ne kiyo ya gaga an abi daga babu boro min zubair an aisha da ban ne mu min jona na aisha ina yi ni guna da wannan man ga to walai safi hadithin kisu to na bi bakri ina ga yi rike matani mataniyan nan da na tsogo gane nan gai gaga eh, tiya abdullah na bi bakri dan nabwa tiya ke min uji shi ne likabani ga ala ya alaji anisula alisalam shiri kuma bai fashin a ci bai amfani bai dalla ci ji kayina bayani wuce da matani yana na ba ke mukarar ya tashi ya hadisi ya guni bai shi sai shi ba bai ni wa haddasa libna abi umar al-imam muslim gan wajen karatun hadisi ne bai manyau ne ga bakar ibn abi umar nan kawala haddasa na العزيز Ibn عبد wato ga wula hadisi ne daga mabayan mayobo na yi ablaziz na yin ba na ablaziz ibn muhammad dauna daga bazibo an yazid daga ba yazid ibn abdullah ibn usama ibn hadi al-laifi na ke da kuna ya abu abdullah al-madani na an muhammad ibn ibrahim ba muhammad ibn ibrahim ana bi salama da ba abu salama zai abu salama wa gan waye abu salama ibn abdurrahman ibn auki zure al-madani annahu qal abu salama wuga ga sa'altu aisha ingin nemo mu'mini jigana na aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam ina da sallallahu alaihi wasallam wujunga fa qultu la kan wujunga gina wuga duwi gagam afi kam ko وقلت لها في كم كو في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبو أجل لكفن يا نس صلى الله عليه وسلم ويقنا ويقنا دونا فقال فقالت أنا عايشة تقوم في ثلاثة أثواب أجا amfani da yaje gute suhuliya na jade daga كيا suhulo من يمس من يمن بو wuce na so daga na likafanin ajiya na binaye da wuta na na na gaman ya fasarin yau ga likafanin zan dondo musulmin dondo ngwayo tuguta ba na kago gadana ɗan eh, kago guta gama abe kika da ruran da ci dabo dana mun daje israfu ma eh ibona wayi cin wata ogowa cin ne zawo za na bi mu mu da cin ba guta ma ajiya likafani yawon sai le ga na nauyi yoyon ya sanu gwayi san lo ba ni salisala tuzu ma ajalu yina ibon na na biyu na ga su jiya ho gudan na ga yau kama na su jiya tun so yi gala ya ci babu uziri ma wuta yi lada bai babu da wani sai babu wuro babu fi tazziyati almayiti babu na gaga ya ciya ala na kaface zanen suna alawa su ita ne kafa ne ta ziya na dana alawa alawa eh alawa soye bayanu a galuba ya vutu lama eh aha na na ila da hadisiyan ba guni be shi tun ce tushi ba gubai al-imam muslim ya gayi gaga wa haddathana zuhair ibn harbin a ji karatu hadisi na bai manya na ya zahar na harbin na wa hassan alhulwani man baci da wani wa abdullahi bin umaid man taci da wani man guta la hadisi na gwata gwatabo kawala abdun sai bayan tori kun yi abdu bin umaid wa akhbarani wa kala al-akharani azaguba na kenan bima na zahar bin harbin bi asan alhulwani alu bai na ga haddasa na mai gwayan wato can bayan kẹfíyẹtì yẹn tàhámùlì yẹn àbí ìgbàdìgbà ló láfihàn kẹfíyẹtì àdáyò ní láàyè náà àti gbẹ àkọọ́rọ̀ náà bí àdẹ́sà náà zai manya na gwadisi na gwati ubo na duka na manya mai ma musulun da wani bani na wagon gayi yakubu imam musulun ga kawai na huwa ibn ibrahim ibn yakubu ya ji bagiyan adu kala haddasa na abi mutu gan wula hadisi na daga samun bo nga mai ibrahim bin sadi ibrahim bin sadi bin ibrahim bin abdurrahman bin auf zuri hakiyu ya bi kun yaya abu ishaq al-madani mutu gan wula daga manyan wani ya saliwo kai sali da wani algifari kun yi muhammad almadani. an ibn shahab da ga imamu az-zuro ga muhammad ibn muslim ibn shahab anna ba salama ibn abd ibn abd arrahman akhbarahu zure ga ga gabu salama ibn abd arrahman la difiyawi ke anna aisha ta ummul mu'minin inna mu'mini gina na aisha qalat ga sujja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata bi thawbin bi ibratin wale ti dafo anabi jajili na ina ajili kafani yi na ngai saubu ibratin ede ibara ede na eji ga ga sulo da na gayo nga mai ke kwabe ibara yau mai diga ke la ce yi ga ibara a ga lula daga habbaro e kwabe ibare muhabbara ina ya tabiru habara yi habiru tabira na wai a taziyin wata hasin ɗaya sa di ma na eje ajiyar kafin ya nasu lalisalam na eje bologi yau eje na sanayin e ga layu ga ibara eje na sana ga ajiyar kafin ya nasu lalisalam so a cigaza na ga na gajin ajiyar ya ta ajiyar kafin yau na a waye eje na sana ena maman ladi si na jin babu na jana ya wu ba gaga ke jewu cin wu hulu mana ka ta ta ke jewu ka yi ma na ga yi da yi ba babu na e ga ladi ni na yi tuku wa so na ka kwace na e ga ladi za su ci ma elugba na kun kwatu lu so eno ci ba tula ya alawuro ma eh mutuka ya gaje kabona wani yadda da ya dazu daga hukunci kudure kabon da ba maciya da bai kem na ibaka kasu san da biya tiya musabu na umairi wani musa musabu na umairi da daraja su kata nga ya ambasadon safiru ambasadon yin mafari ya musulunci wani bilu da shi madina bo tun wuto yi da maka wani ajin jira na wani jajeli na adi ya diga sowa sai ya je tuku wuce gama jin amfani da yin na mai wuba da wani gaga wujin ene da muhimmanci ga kwata na gayi ene shi ya gawa na da ya tuguru na wallo ne kawo da ni kirkiya wa malatu kirkiya ba ni lifafa ne wa gasa tu kwata na n zaya wuje mana sai mu karar ya mafari ya hadisi ya kwaguni da shi ta yi ba bai gube الإمام مسلم قوى حدثنا ويساك بن إبراهيم وعبد النوميد من دونا قال ذا قبع أخبرنا عبد الرزاق ولا ديسنا دقى من يعني عبد الرزاقنا عبد الرزاق نيجي كراتو ما سوجو نوغا ما يب... أه؟ أمامكم جزاك الله خيرا قال أخبرنا معمر وتو عبد الرزاق ابن امام الصنعاني ولا ديسر ابن مامر ابن راشد العزين اي شيء بكنا ابو اروى البصرين البصري ها اثناء طريق وردنا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابن يمان وطلع ديسر ابن ابن يمان وقام يا الحكم ابن نافع الباراني الحمسي haki ga abu yamani zan da hadisi na kwara akbar na shu'aib da shu'aib ibn abi hamza na ke bi kuna ya abu bishiri alhimashi wani zuri da bayan mamu zuro mamdamin muslim da azal isnad bi isnadin ne emigun cayi kiyo emigun ayi gaggan daga bayan salamatu ibn abdurrahman da kana na aisha sawa daidai ma matani yo ke lalle annabi jajili na ajili kafa ne yo je guta na zi bologi bologi jina sai babu ya boro babu fi tahsin kafanil mayyit babu na ji bayanai tiya isame ya ladda da kafani na ki mai kabe samu kyotoyin eh sane ga namiji ni shiga da wai ejena malo sarai na ala sai kwa ke kwabe sayo a magana tana ina kwabe sai na wikem na man wace ko mai albar mu ta tsajaji bebe bayani na nguyi nga ga eduye dana li takatake na eh mu ye dana yi cikina na ubaya buana eh ene kpade esunyi na dona wuji ga wodo shi dukwa edena malona ba kai la da ya kwa gune shi ce shi ba gute حدثنا هارون بن عبد الله مام فاردوني امام مسلم بابو وحجاج بن شاي مام حشدونا قال زغو بابا حدثنا حجاج وحديثنا ده بمن يا ابو ne ga na. ibn muhammad qala uga ibn ibn ibn yan man ne ga abdul malik ibn abdul aziz ibn jurej abu zubair karatu hadisi na daga man ne ga abu zubair na abu zubair muhammad ibn muslim tadrus al makki eh? amma mine na man ya lawo jiriben ya tabu zubairu da ga mudallisi yau amma wale ga ga talli sun lagu son yi babuwa kima malo wa a tasiru bit samayi ji wani ga akbara ni abu zubair an lawu samiya man je da dadi sai mudallisu ne ya bana ji a tasirihu bit samaya na kamu gaba ni ga an lawu samiya na uce gwadon gwa tasirihu jin uje ana na wai ana na manja je da ana na yi mudallis ya so abu zubairu don wadisin da wadda su jabir bin abdullahi yuhaddith wa la hadisi ya annan nabi sallallahu alaihi wasallam qasaba yawman annabi sallallahu alaihi wasallam da ji hutuba fondoci fa zakara rajulan bi ce la bayani bai da mini hutububo da zabagin da ci dabo min ashabi min sahaban jo ku bi da wajajali fa kufina fi kafanin gairi tayil a ta likafani jiyu damini likafani gairi tayil tayil a gaine kwado gairu tayil na gairu hassan kafani na ji wani wuye janasta na bi ma na yaje shikan wanda ci yi fasara ga yaje ne kwabuna ci gai gairu tayil na bi ma na gairu kamili sitri eh eje na wa soya buya ekube ni bwana umarci ga darura ya jaba a bude bayar rashin kulai zaɗe cujo su a na bice ga don tubo za bagin na jajeli na da kafani na jiwu na wujile kafani na sana gumiya wa kubira laila amma jiye da ya kunna so da ya shi wadda jira na bisu alaihi salama na bici fiye na wufi a gani na ji na wuji daidai annabi zai nan fiya an yi an yukbara rajul annabi zai ga sai sukuza billahi da ya shi ma hatta yi sallah alai ilgwalan waje sallah zai zo illa an yutarra insanu ila zalika sun ga ba ji darura na jaki na sukun da ya shi na tau kan ga so bai shi ma amma ya ga sai sukun da ya shi maka darura da bawa na ma wakala na sallallahu alaihi ra ara annabi gangan idza kafana a ka zeni mine bora ga gan wajili kafin ya yi yuna jajeli na fali yuhassin kafanahu wula isulu da likafani wula wujuje wali kafani wangi na da shika na na da tsafta na na mayi ciki eh waje washe washe wayi talyana na lekwa na wayi talyana abu be ugwaya buma ah manja dan kusa kyare ko guba na yace hadisin nan Hmm. ade man shi daga gaga bo dalili hadisin no ngwa ya asokun be shiya e bona na da wun na e, ga eh aga sokun be shi ma mini man na ji ta fahimta nona al-imam al-hasan al-basri da na abu wai gaga aga sokun be shi ma sai kuma tanabi gana un yi gaga dorura eh nga ga dabo ga laita sokun be shi o ka dorura dabo esokun ya danyi ya ga shi ya kayi ne ake ji wujja da hadisin da ci bana annabi sallallahu mai gagam a na da ya dauke a gaji kusalla da ya shi ma a da hadisi da bana a gabagin da ci sai fi masalaci ake ji yin zagin da ci a ga yin zagi wo faji kun fi masalaci a nan sallallahu alaihi wasallam ndono minista gubanin bai jan hajjali na ile ga e masalacin wani kiyo na alladar juya a ga yana sulalisilama ajiye da ya kusa da ya e shi a ga ya e shi jan hajjali amma ya kusa da ya shi e ba bai cina na bice ga bawa ni da ganga wa jan hajjali amma kusa da ya shi annabi ya ya ci gamiya eh ala azantumuni ya gamiya a ga kanat bilma an ga kan ga kashi ko dabo ngala ci so kwaton aha man na je gaga laifi tambuwa a soku bai shi na e wujar da radishe na zagi a jikona na jihar jirgin fi masalaci na mana ce magaba ba gida bu fi masalaci ce e zahirin ni ka da yawo e wujar da radisi ne gaga na soku bai shi na na bijan wudaya wayi gaga ya kusa bai shi wuje gaya na dijen wudayi a kan na sa na bijan wudayi katoe da utubo ga eh, eza jajeli eh, gbogbo wani na fazakara rajulan ni ashabi kubida fa kufina fi kafanin ghairu sa'il wa kubira lailan a tsaya na yi wuziri ya wuce sona wuji ga gaya shi na soku na yi wuziri a e ba man na je ga ya soku be shi na a gaya banin ga na da gaggana gaggana an yi ga zajara fa zajara nabi sallallahu alaihi wasallam an yi kubara rajul billaili hatta yi sallale eh ana nabi nan ga ka so ku zabe shi misala waji sallah ya zo na je ga gawa so ya shi na ga ne wuzuri ba zo wana ga wuci ga na be nan waye ce kuna su ya shi na adamini ya jin ar ayin da ci sake eh kí yẹn náà já sáké na da kamfani ji wanja ko kuma agaga ya domini ya jan ra ji kusalla ko kuma domini ya jan zane ji ji kusalla na dokwa na ma ga kala a de jama jama'a dan gurko yana so anabin nahu na ya bo uziri na da ya kuso wuce na wuce ga ya bo na ya kuso to da ya shi da uziri na ko ni pe na yau a shiga man na je gaga e kusa da ya shi da lafiya na gan ina e yi launa waga so kuma ya shi ya ga tobo ya shi bonna yayin da waje ta masa mai wujen wadama ilubanu fulu gumi da kafani ulu junge kalla na yaji na ulu junge ya mai ji kokare da jama na dokuna kai da jama na dokuna ya kabubo kai gidi wo ya gale ya ga bai gidi ya ya je da kuna daga da ya diji ya jama'ana idan idi ta ga bayana yawo na na man bai ga na buka gana minita ce ga guba na man na, ga dana nyayan man shi na ga ya so da shi na da na subhanallah da na al-hasan al-basri madina ta sai gana guka gana ya man manji imamu kurtubi wula da jumuru man jiya be imamu hasan albasri wani lo a manya albaru mai ta sajjad mutum wani lolo gani be al'asan albasiri bai na dai goro gana in e wunan na lawa lati daga kun ya shi ma so ɗaukudon man je lobe a so e da ya shi wa mayu jike so ku fa ba ne gaci bicina a nai kan wani da wani sai hadisin ya gboro babu ko babu isra'i bil janaza babu na ji bayani ya yi ji farayi da ya kun izaga jajeli ediye sokun ediye sokun na ma ngaye jina ga kya gaggana ma ɗabana ya le yawo labari wuce ji fondo ma labari ke bude tashin gan ya gaji ya sokun kandoci wani ji faruwa gwakwa gan egala atwa ya mele da don watu eh ya gada ya dinji

polisi ga eh beji na ji faruwa ya gaya to alawa ga yaji kusan lana ala da asibiti a ce kuji kuda asibiti ba amma na kwale rikici dabo ya ga ga ga ya je ga zanen wasu ani ya ce biye so zan da cin wula su a wasu zutu ya malle alaman don da ya ne wugwa ga zanen rayu ke da duniya ya magu funo ya ci ya ce kun so ubu sun tu da kabare sakara na jiki na wa ku ziri ba mutuwa ma da su gaskiya gun kabarin so wale da wani gagan alisrawun na igu labe takidi gan e ya sokun labe gaji tabbata gan wa tsani na e kula ta e wat e e zo kafi e sokuna sana ga layi lo hadisi ya kwa guni be shi tsaye shi ba be guni ciyan wa na abubakar na bi shayba wa rubu na harbin man guba da wani imam muslim jami'an za ku ba ba ga al'adi suna ibn uyayna da ba su fiya ibn uyayna qala abu bakri ba su ri bakri na bi shai ba ga hadathana na ibn uyayna aji karata hadisi na da manya sufyan ibn uyayna an zuri da ba imam zuri ibn shabi da wani muhammad ibn muslim an sa'id da ba sayyid ibn musayyabo abi hurera ga abu hurera wani nabi sallallahu alaihi wasallam da alaihi wasallam mu kala ga na diga asrihu bil jinazati e te sanin da kuse fahimta ku salihatan waye kun ba kirke fa khairun alairisa alairisa ye juye da ya dana ai la'allahu qala tuqaddimunaha alai waye ba kirke galon waje fata ga yana na digana wai za kirkiyo alheri na wujina ɗayan eh, tukaddimu na alayin gaye juya da tso wani ta ku gaira zalik ma ya kuya na jin za kirkiya na ya kusa ban zayo fasharrun e, ta bayu na wu'an rikabikun eh didita ya wa ya ce kwarayin ya cin kifatun ya lugo ya dabe laifobin duwobe da buyo. so dalili kali guba bai dalili da bane ga debe janaize na da kin ga ji tabbata ga da na tsani na um, ade sai da hadisi ya burko na gaya mukarar ya mafarin hadisin nan الإمام مسلم قوى حدثني محمد بن رافع <coughs> وعبد بن أميد من قادون جميعا زاقوا باباقا أنا عبد الرزاق الله حديثنا بباب عبد الرزاق قال أخبرنا محمد محمد بن راشد ها وحدثنا يا ابن حبيب قال حدثنا روه بن أباد روه ابن أبادة قال حدثنا محمد بن ابي حفصه كلاهما ذا بابا da ku yi yau zanen zotari kuma faru tina da zanen zotari ku baki tina zo ya to yi teo wagon kai mamur ibn rashid mu zima zuwa bo wagon kai muhammad ibn abi afso da ku ba zanen zika jika ci bai ani zuri da muhammad bin muslim bin shabo ne ga imamu zuri na an sayi da ba sai ibn sayyib ana abi wurin da ba abu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba annabi sallallahu alaihi wasallam غير أن في mamar. sai dai ba ta riko yan mamaro nan na daga bayan muhammad ibn rafiya wana iman imam muslim nan ya eh, ta riko wucin a alam gala alamu illa rafa'ar hadith wufa wuta ga hadisin na biya sai marfu bi ma'ana hadisin na nan wunde daga ba manyan sai dubna musayar da babu rera wana a cuye ke marufu an abure da gane bikan a cuye mauku fanya Sai <clears throat> yin kada bai bambance ba bayanin tsakani tariku gubawa tariku ya mamar da tariku ya mamar na bi hafse yana yi rike na dawana hadisi ya karshe ya babun nan وحدثني أبو الطائر وحرملة بن يحيى وهارون بن Aili, الأيلي da wani kala harun وطريق هارون ابن سعيد العيلي وحدثنا وقال الآخران زقوب أنا كنا يا هرملة بن يايا بأبو الطائر قالوا بين أخبرنا ابن وادي بمعنى عبد الله بن وادي وغير من يقاتل قال أخبرني يونس ابن يزيد العيلي عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة ابن سالم بن هنيف عن أبي هريرة قال abu rira ga samitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam kun wana ne da ga kasri wo bil jinaza e je kusa la je soku fa ka na qalatan wa ba kirke to qarrabtumuha ila al khair ye juya da tsale nu ji shi dona wa in kanat ghayra zalikum ma iza banza yunji zakirke ayo kana sharran tadawunahu arriqadukum e dede taye wa be cike kwaye lugo mudu wabe dede nu jiyu ne so abu ka ya idabe giba da wani insha Allah ya zo bayan babul isra'i bil jinaza eti matsala na ilashi da jo nan eti a ala isa da likafa wadda bayanin da suna jiman jilaye nan ya misali mini shari'o ala bayanin ta da kawo zaifon nan gala ta galo bi kafani da kafani na yajiya mina igala ya loma damboma ima na ya gada shi da kafani ya yi woko ga wuga ya ga jini shirya ma kin balawa fayyaku lissahidukum inda Allah khairun da da ciye ne waga ya sokuna gai za alkhairi budila kiswata khairin min kiswatikum <coughs> litafani ya sokwa gusta gwabe litafani na gegaye na mana sura na sokwa a jiwuta kabaru ba nun gega na ce layi ya gaya layu ya wakona wailla salaba wusariya wai zama zayo maka ya ga litafani ya wako jiyo a gadi wọn aloba ndun dobe da cici kabari a gadi wọn bana wanda bakin wata so igayi imani musulunci da yi da jini mishanya eh jabon na ga cocin da co ila bayani bayan lokaci na idan min da co ke babe mishanya na keke na tani penne tana zan aje ajeli asto gan kada shansi ti ya bin ga ci ga ci kabari wannan da ya bonne yo ada shansi ta bin wuna na ganci ce duk ga yi ganye na pasto gane da nan ya ga an sai na kufi kabaro ki ya ga ya ji biyu ga kawun cafe gagagage pasto ta ta ma hansa ti gawa ku fi bo kaga kaga dai faso dai bukata hansa ti nawa wani wudan eh so wuje ne gaji shiri ya zano sunan gaje bukata gaje muhimmanci ki shi ya jubo ki mai ga ade ne ji wana na na ye na we na shari'a ji foro be bo luje eh wazo da wani akila ya ciyu na da wani ade bayani da ba sai na umaru gi khatabu wuce ga ga asinu afana mautakum fa innahum yubatuna fiha yawm al-qiyamah e wali kafani wangiya za su ceji e bana li kafani ne gajiya na ga na kifa kiyama na kina bil kafani wuce Fahimta in ya labu ya lawo wa wagan gana sai na umaru ya ganda na ya tuye da tabi ya gawa umaru daga ba na gaya so ya e, ga dajin na hukuncin rafu man jaji alayu kan lito eh ya kwanan musamman sai na umaru gaggana na wujin buji gawa ake gwarwa ya bayan da ba mu hasu na jabalo mu ce ga mu ga asinu afana mautakum fa innal mauta yusharuna fi afanihim ye wa likafani wanja za su yi e bana likafani ne ga jiya na duyi ga na kifu kiyama to wa ya jiwo gaga hadisi na ga da rafu wuyi mawkuf e ba lafazo amma wuyi marufu e ba hukuncin wa uba da wani gaga likafanin na kan gaji lalace timini ya kimbo ko kiyama guya rai da alaji cinwa ya da dicin nan fahim tana waye wani da wani allahu fadi bin nan ne gacin biki nan amma gabata ma e gana manya albarin mu yi tukar jaji ga yi da man gina iskali kafani wuje lomawa tabbayin da kafani da ciki buyin ai washe-washe ma ga yi na yi sayan da kafani na yi wabe yi ga yi da kafani sanan so insha Allah babu ya jiyo ma ku yi fi su kuza ya daji filo babu fadli talat alal janaza wacce baya insha Allah